warahmatullahi wabarakatuh dan uwa musulmi kamar yadda na gaya muku a jiya akwai wani jigon su shugaban yan shi'a da ake sha daga katsina wanda a farko farko farko suna masu bin tafarkin sunna ne da suka yi tafiya iran din suka je suka gano abubuwan da suka saba wa ita sunnan kamar yadda na fara gaya muku a jiya sai suka zo suna yi wa mutane su bayani suka ce al'amarin mutanen nan sai dai a hankali to a lokacin da aka furta irin waɗannan maganan aka yi ta sayan kasussukan ana ta sayarwa ana ɓoyewa ba a so aji amma bari ku ji dai magana ku ɗan ara minti goma sha biyar daidai insha Allahu duk akan wannan topic din da muke bayani ka ji abu daga bakin mai wanda ya je can din kuma shi yanzu kuma abun mamaki jigo ne kuma shugaba ne to Allah ubangi ya sa eh, wannan din ya mu ji shi da kyau yana jiwon to kuma yana

kuma yana da kuɗi ok ok ne kasantuwar mutanen amma idan suka yi gidan mutanen Allah kuma ba su kuma muna ne gashi ba ba zama da yake yanke musulunci da yana a ce a kashe kakka kara na ba zai ji ba ne zai jiwu ba zai jiyo ba ba zai jiyo ba ko? salas hmm, To, kai ka san na wajen eh. to a takaice dai yanayin shi abin nan suna da ƙarfi ba za su jiyu ba sosai amma duk wanda yake so ya abin nan a tura mai insha Allah za a iya tura mai alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يدا دمو يوم الخميس نمكي عشرين دا ga watan Muharram na shekara ta 1438 Hijiriya wanda ta yi daidai da 27 ga watan goma na shekara ta 2016 miladiya a jiya idan yan uwa suna biye da mu a karatunmu na wannan littafi mai albarka mai fayyace mana a kedun a shi'a muna lissafo irin ayyukan da mahadi zai yi idan ya dawo ko ba haka ba kamar yadda su suka furta a da bakinsu kuma suka rubuta da su kuma littattafan suna nan da shafuffukansu da koma da komai idan ba a manta ba muka ce farkon ajendan shi idan mahadi ya dawo ya yi menene zai rayar da sayidina abubakar da sayidina umar sannan ya gice su ya azabtar da su ya kashe su a kowane rana so nawa sau dubu ɗaya ya kashe su ran ya dawo ya kashe su ran ya dawo sau dubu ɗaya sannan ya rataye su ya gice su a wata bishiya ta dabino sannan ya umurci wata wuta daga ƙarƙashin ƙasa ta fito ta lashe wannan bishiyar da su ɗin gaba ɗaya sannan ya umarci wata guguwa ta tashi ta ɗashe da tokansu a cikin menene a cikin teku yadda ma kwata-kwata ba za a ma abin nan ba sannan abu na biyu da zai kuma za a kashe duk wani mai suna balarabe idan ya sa takwabi a wuyan mai suna balarabe ba za a ɗauke ba sai ya gama da dukkan mai suna balarabe a nan ba ruwan shi da dan shi'a ne kai ko kuma kai sunni ne matukan kai balarabe ne kawai ka tafi abinda mahadi zai kenan to shine mu tashi a wa harbul khumaini ko eh shine zamu ga lalle wa harbul khumaini yakin da khumaini ya kulla ala sha'abil iraqi game da mutanen iraqi wato yan kasan iraq wa bila tafriqin baina shi'atihi wa sunnatihi na wanda eh. eh to ai a laraba ba balarabe ina jin balarabe dai a bahaushe ne eh, eh, duk balarabe larabawa in general duka mahadi zai kashe su eh, duk mahadi zai kashe su ina kar wani ya ji sunan shi balarabe a nan mahadinsu mahadin da zai fito ake zaman jira idan ya fito din abubuwan da zai yi kenan ina fata an gane ko zai kashe dukkan larabawa a takaicin takaicewa shi yasa malami ya kawo mana waɗansu misalai da suka faru a da wanda yake nuna lalle alamu ne na implementin wannan aƙida shi ya ce yayin da kumaini ya fara yaƙi da Iraƙi kun san sun yaƙi na tsawon shekara takwas sun yaƙi matuƙa matuƙa Iraƙi ƙasar laraba ne gaba ɗayanta amma su iran ɗin suna so su lankwame ta su haɗiye ta su kashe duk wanda suke ciki eh, laraban da suke iraki domin su mamaye ƙasar kuma da ya zo yakin bila tafrikin ba ruwan shi da bambancewa baina shi'atihi tsakanin ɗan shi'an balarabe wa sunnatihi da ɗan sunnin balarabe hiya bidayatun fi tatbiqi hadal mabda' wannan alama ce ta fara implementing ta fara zartar da menene wannan aƙidar a aikace wato physically humaini ya nuna example tun lokacin faɗansu da iraki wa huwa Amulil ammu lil arab shine kisan kare dangin gabaɗe na larabawa shine malamin mawallafin wannan littafin abdurrahman ibn sa'ad ibn shatri ya yi kira ya ce afala ana lakum ya shi'atal arab ashe lokaci bai muku ba ya ko 'yan shi'an laraba da ya dace kan mage ya waye an ta'alamu ashe bai dace a yanzu kusan cewa annan ladhi ikhtara'a lalle wanda ya kirkiro wa assasa dinakum sannan ya ya assasa wannan addinin naku na shi'anci ashe har yanzu bai dace ku gane ibnu saba'in yahudi bane da wa ikhwanuhu da yan uwansu minal majusi daga yahudawa ai majusawa na na na, na iran unzuru ku duba mana ku larabawa yan shi'a in ji mai littafin yake kira a gare su kaifa wa'adunakum ku duba yanda suke nuna cewa za su gama da ku bi mahadihim idan mahadinsu ya fito idza kharaja bi qatlikum kullikum ku duba yanda suke barazana a gare ku cewa idan mahadinsu ya fito gaba ɗayan ku za su gama da ku wanzuru ila makhtara'ahu shuyukhu madhhabikum ku duba mana abinda shehunan mazhabar ku ta shi'a suka kirkiro haula usuli himul haqiqa wajen nuna asalin addininsu na haqiqa wahiyal majusiyatu wal yahudiyya shine addinin majusanci na bauta ma wuta da yahudanci dama kansu a menene a haɗe yake iftara shiyuhu shi'atikum ku duba ya ku yan shi'an larabawa yanda shehunan shi'anku suka ƙirƙiro. cewa anna amiral mu'minina ali radiyallahu anhu cewa amirul mu'minina aliyu ahya malika diyanatikum kisra wai akwai randa sayidina sayyidina ali ya rayar da shugaban kisra gaba ɗaya shugaban kisra shine wane ne kenan shugaban iran kisra shugaban farisawa wa qala li jumjumati kisra sai ya faɗawa wa asalin kwarangol jumjuma shine kwarangol skeleton ina fata an gane ko da ya tono shi sai ya ce wa kwarangol ɗin kisira ɗin aksamtu alaika ya jumjuma na rantse maka ya kai wannan kwarangol sarkin farisawa litukhbirini man ana wa man anti ina son ka bani labari wane ne ni kai kuma wane ne kai shi sayidina ali ne wanda ya tada kwarangwal din na sarkin kisra kisra sarkin su farisawan ya ce na rantse da allah ina so ka ban labari wane ne ni shi sayidina ali ya faɗa masa kai kuma wane ne kai faƙalatul jumjumatu sai wannan kwarangwal din sai ya bashi amsa bilisanin fasihin Eh? da magana mai cike da fasaha ya ce amma anta kai matsayinka kai ne fa amirul mu'minina kai ne amirul mu’mini da ya dace ya zo bayan manzo Allah immediately wa sayyidul wasiyina kai ne shugaban waɗanda aka yi wa wasiya kai tsaye bayan mutuwa annabi cewa kai ne wa imamul muttaqina kai ne jagoran taqiyai gaba daya wa amma ana amma ni din nan mai magana fa abdullahi ni bawan Allah ne wabnu amatillahi dan baiwar Allah shine kisra binu anoshirwan kisra dan anoshirwan walakinni duk da cewa ni din nan shi sarkin kenan ma'a hazal kufri duk da kafurcin da ya rayu a kai khallasani ta'ala min azabin nar wai Allah ya kubutar da shi daga azaban wuta wannaru muharramatun alayya Allah ya haramta wuta ta cinye shi kenan tunda asalin abin nan yar shi da sayyidina Ali ya eh, Husaini ya aura ta fito daga tsatson sarkin ne wato abinda za ya faru shine lokacin da aka yi konkarin aka ci nasarar kasan Iran gaba daya a matsayin su na me farisawa majusawa masu bauta ma mai wuta to cikin bayan an kashe sarkin akwai irin fursunonin yaƙi bayi da aka kama farisawa akwai yar shi wannan sarkin akwai yar shi wannan sarkin kisra ɗin to shine da aka zo da su sai sayyidina umar ya bawa husaini ita tun da yar babban mutum ne bari a ba da ita ga yan babban gida jikan manzon Allah ina fata an gane ko to shi yasa sayyidina husain yana da waɗansu a ƴaƴan yana da waɗansu ƴaƴan yana da waɗansu matan amma sai su waɗannan 'yan shi'a 'yan iran ɗin sai suka yi concentrating a kan 'ya'yan da wannan ta haifan husaini su ne aka zano imaman shi'a daga gareta su kuma 'ya'yan sauran matan da yake larabawa ne sai aka yi isolating nasu ina fata an gane ko to shi abdullahi bin saba'in da yake ba yahude ne to sai ya bullo da abun ta 'ya'yan da tsatson wannan matan ba farisiya majusa eh, majusiya ta haifan masayidina Hussein don a nuna darajan jinin su kawai to sai aka zana limaman da suka fito daga tsatsonta sai aka shanya aka aje sauran ai kafin a auren masa ita yana da sauran mata kuma yana da yaya but amma don a nuna daraja da falala ta jinin wannan aka zano su waɗannan ɗin ina fata an gane ko to shine yake ce albarkacin to yana cewa saidina ali ƙwarangwal ɗin shi ɗin duk da ce ya rayu a kafiri ya mutu a kafiri albarkacin yar nan nashi da ta haufi da ta auri husaini Allah ya haramta masa wuta yanzu ba ta macin shi ina fata an gane ko yawwa wannan maganar ku duba footnote na biyu biharul anwar mujalladi na 41 shafi na 214 tarihu amiril mu'minina ali in ka je a tarihin sayyidina ali za ka samu wannan ku duba littafi ne biyu mai suna mustadrakul wasa'il mujalladi na 18 shafi na 168 zuwa 169 arrakamul am wato namban da aka bayar na gaba ɗaya shine namba ta dubu ashirin da biyu da ɗari hudu da goma arrakamul khas kuma na ɗaya a ƙarƙashin babu hukmil gulati wal ƙadariya hukuncin gulat masu wuce gona da iri da ƙadariyawa za a samu wannan to sai malami ya mawallafin wannan littafi sai ya ja hankalin larabawa da suka shiga aƙidan shi'a din nan ka shiga aƙidan mutanen da kuma tunaninsu su kashe ku gaba ɗaya yace walimadha yu'milu mahadiyukumul maz'umu sayfahu fikum me yasa mahadinkun da kuke jiran fitowansa kuma zai koma against you ya kakkashe ku gaba ɗaya? me hujja ku larabawa aka zaɓa kai za a yi ma irin wannan kisan ali anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam arabiyyu shin don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ne yasa za a kashe larabawa ko kuma wa amirul mu'minina radiyallahu anhu wa jami'u a'immatikum arabun ko kuma don shi amirul mu'minina aliyu din da ƴaƴansa Hussein don su larabawa ne ya sanya za a kashe ku duka me laifin da da kuka yi da kuka cancanci in mahadi ya fito a kashe ku gaba daya a muku kisan kare dangi me yasa don manzon Allah ya fito a balarabe ne yasa ko kuma don shi sayyidina ali wanda kuke ce shine amir ɗinku na farko da ƴaƴansa Hassan da Husaini ko don su larabawa ne alaysa mahadiyukum almaz'um arabiyyun a shi mahadin nakun da kuke zaman jiran shi ashe dama ba balarabe bane in dai ba in dai balarabe ne to me yasa balarabe zai fito kuma ya kashe dukkan balarabe am annahu min yahudi ko kuma ba yahude ne kai mahadiyun naku mahadin nan naku eh ko dai annahu min eh, yahudi fuqahai asbihan ko dai ba yahude ne na irin malaman asbihan wata kasa asbihan ku yi hattara dai waftarau daga cikin hujjojin da suka nuna cewa lallai idan ya fito laraba za su kashe sun kirkiro wata hujja suka ce la ya kunu hadha al'amuru shi al'amarin su nan ba zai tabbata ba na kafa na kafa na idan mahadi ya fito al'amarin shi ba zai tabbata ba na yada adalci hatta ya zaba tis'atu a asharin nasi sai 9 tenths 9 na mutane gaba ɗaya an kashe su na menene kenan wato laraba ɗin ne kusan 9 sauran jama'a su ne one ɗin ko kuma su eh su ne an shi'a ina fata an gane ku duba wannan maganar a alghaibatu lin-nu'mani eh, safa shafi na 283 hadisi na hamsin da hudu babu ma ja a fil alamat babin da ya zo yana fayyace yana bayanin alamomin da za su kasance kafin mahadi ya zo duba biharul anwari kuma eh, shafi na eh, mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu hadisi na ɗari da ashirin na'am eh, shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu ko Eh, hadisi na 120 babu alamati zuhurihi salawatullahi alaihi mina safiyani wato babin da yake eh, alamomin karkashin alamomin bayyana shi mahadidin daga sufiyani Waddajjal da bayyanan dujal wa ghairu zalika da makamancin haka wa fihi dhikru ba'd ashrati sa'a karkashin babi ma an ambaci waɗansu alamun tashin kiyama mala yace ta'arud mawallafi wannan littafi yace akwai tukka da warwara domin mai iftarau akwai inda suka kirkiro wata magana da suka ruwaito an Muhammad bin Muslim wa Abi Basirin kala eh wai Muhammadu dan Muslim da Abu Basiru sun ce sami'ina aba Abdullahi mun ji abu abdullahi wato hassan kenan dan husaini eh, dan ali ya kulu yana cewa la ya kunu hadha al'amur wannan al'amarin ba zai taɓa kasancewa ba na fitowar mahadi hatta ya zaba thuluthun nas sai one third two third kashi biyu cikin uku mutane sai sun tafi tukuna sai an gama da su kafin shi al'amarin mahadi ya bayyana kaga wannan ya ce eh, kashi tara cikin goma wannan kuma ya ce a'a uku ne cikin a biyu ne cikin uku na mutane sai sun tafi to wanne ne za a ɗauka kaga akwai tukka da warwara kenan ku duba wannan maganan a footnote na farko sharhi alghaibatu littusi alghaibatu littafi mai suna alghaiba na malamin nan nasu at shafi na 229 a ƙarƙashin wani fasali faslun fi zikirin illatil mani'ati wato fasalin da yake bayanin dalilan da suka hana mahadi ya bayyana mahadinsu ya bayyana har yanzu din nan shine sai an samu wato tosafin mutane sun tafi ke kafin ya fito ta eh, sai aiki na uku da zai yi mun ji dai kashe sayyidina Umar zai rayar da su da Aliyu ya azabtar da su ya musa abin nan kuma a tada na na Aisha a mata menene a mata haddi na zinan da ta yi sannan abu na biyu shine kashe dukkan larabawa abu na uku yanzu shine katlul hujjaji baina safa wal marwa qatlul hujjaji baina safa wal marwa daga cikin ajendan shi mahadi idan ya zo shine ya kashe alhazai tsakanin safa da marwa ana cikin aikin hajji ina fata an gane ko sai a farma alhazai a wannan waje a kashe su ina fata an gane ko kun san sun yi attempting din wannan sun taba yi sun sa bom a ciki to duk wannan aqidan suke so su rika implementing din daya bayan daya game da wannan din sai suka kirkiro hujja wai suka ce ka anni bi humrana bin a'yun ka eh, wato sai gani kaman ina kallon wani mutum da zai zo nan gaba mai suna umranu dan ayun in ji wani shehin su kenan akwai wani mutum gashi nan ma kaman ina ganin shi yanzu mai suna umranu dan ayun da maisaru dan abdul aziz ga sunan yahbutani nasa suna ta fiffille kan mutane suna ta kakkashe mutane bi asyafihima da takubansu bainas safa walbarwa ta tsakanin safa da marwa ga shi nan makaman ina kallon shi kawai wato don ya tabbatar abun zai me zai faru har ma yana imaginating din abun haka yanda zai yi zai ka ga sunan kaman ma ina kallon sa a inda nake inna ga wannan ya fito ga wani ga yanda suke wa mutane kace kace tsakanin safa da marwa na wato bi ma'ana mahadi ba zai fito ba sai wannan eh, yana daga cikin ayyukan da mahajizi idan ya fito ku duba wannan maganar su a biharul anwa don Allah ku je google ku yi clipping biharul anwa akwai wanda ya taba gwada ku je ko cikin wannan google din ka ce biharul anwa ka eh, ka eh, bude wannan eh, ka samu wannan abin volume din mujalladi na hamsin uku na waɗansu littattafan sai ce waɗansu ba a sa su ba ba su share ba amma manya-manyan an gan ka samu akwai ku duba kuma shafi na ɗari na arba'in a biharun anwar ɗin hadisi na bakwai wato a ƙarƙashin abuwabud nusus min Allah ta'ala wa min aba'ihi babu na abin nan na 20 eh, da eh, tara babu raja'a wa hawala humul khumaini kuma imam ɗinsu ya yi ƙoƙari in ji shi mai wannan littafi wallazi yara wanda yake gani bi annal faqiha shi'iyya duk wani dan wato malaminsu wato masanin fikihu a cikin shi'a na'ibun dole ya zamanto na'ibi ne an imamihumul ghaib ko kamar yadda muka faɗa ya zamanto na'ibi ne ga limaminsu na sha biyu da yake ɓoye ɗin nan faqama atba'uhu idan kuka tuna mabiyan shi Khumaini sun tashi wata rana bi tanfidhi hadha hulm domin su zartar da wannan mafarkin da suke yi al almajusi na irin aqidan majusawa fi baladil harami bi makkatal mukarrama a gari mai tsarki mai albarka makkatul mukarrama fi Haji a haji na shekara ta 1407 kagari 31 years ago 31 years ago 37 uh, years ago kai eh 31 years ago to yanzu muna hijira ta 1430 da nawa da 38 to wannan a haji na hijira ta 1407 shekara nawa kenan 31 talatin da ɗaya ɗin nan sun tada hankalin alhazai sun je da wannan abu a nan cikin harami ai mutu kuwa walakin Allah khayyaba amalahum sai dai Allah ya tabar da su Allah ya tabar sun makama atba'uhu bi amalin wato nan ba su yi succeeding ba sannan mabiyansa suka tashi kuma bi amali hawadisi tafjirat wajen wato tada bama bamai fi hajji alfin wa arba'amiyatin wa tis'a a shekarar da ta zagayo Eh, shekara biyu da suka zagayo kuma sun zo sun tada bom a cikin harami ina fata an gane ko shi kuma shekara ashirin da tara da suka wuce yawwa 85 exactly to a wannan a hijiriya suka fada so ba zan san shi da boko ba eh alhamdulillah bayan shekara biyu kuma shekara biyu kuma 87 suka zo suka tada bama-bamai a wajen wa zahaba bahiyyatu ba'dul hujjajil aminin anan ka an rasa rayuka na 87 an rasa rayuka sosai hafizallahu hujjaja wa umara baiti la'ati mala yayi addu'a yace Allah ya kare mana alhazai da ma'amasu masu umra da suke zuwa dakin Allah mai alfarma ina fata an gane ko to kun ga aiki na uku da mahadizai shine kashe alhazai tsakanin safa da marwa na hudu aikin da zai kuma hadmul masjidil haram rusa masallacin ka'aba ka'aba din nan wato rusa ka'aba masallacin makka wal masjidin nabawi da rusa masallacin manzon Allah sallallahu da ke madina wal hujratun nabawiyya da ɗakin da annabi yake binne to shine ajenda na hudu daga cikin ayyukan da mahadinsu zai yi ya rusa masallacin makka ya rusa masallacin manzon Allah sallama sannan ya zai ya rusa ɗakin nan da aka binne manzon Allah da abubakar dawa da umar ina fata an gane ko wannan shine aikin shi da zai yi na hudu shi mahadin idan ya zo mahadinsu inda suke zaman jiran shi shi yasa iftarau suka kirkiro hujja suka danganta ta hujjan haka suka ce an abi abdullahi wai abu abdullahi anan shine Hussein talawai ya ce ya ce alƙa'imu limaminmu na goma sha biyu dinnan idan ya taso ya bullo to ya hadimul masjidal haram zai zo ya rusa masallacin eh, makka gaba ɗaya ka'aba harami hatta ya ruddahu ila asasihi ya zo ya mai da shi a asalin foundation ɗin shi ya mai da shi a asalin inda ya dace a yi shi ina ne kenan birnin kum kun manta yawa da can ne ya dace nan ba a gina shi daidai inda ya dace ba asali a kum ne mun yi shi a can baya yawa sannan wa masjidin rasul sallallahu alaihi wa sallam sannan da masallacin manzon Allah shi ma za a rushe shi a yi demolition nashi a kai inda ya dace a gina shi asalin inda ya dace a gina shi aka zo aka yi conniving aka yi abun nan aka gina su a nan nan ba inda ya dace a gina su bane sam ba wannan kasan bane ina fata an gane ko so wannan maganar ku duba sharhi na uku footnote kenan al-ghaibatu Littusi, tusi littafin su mai suna al-ghaibatu Littusi. a shafi na da shida wa lahu faslun a ƙarƙashin fasalin da yake cewa fi zikri tarafi min sifatihi wa manazilihi wa siratihi wato wajen ambaton wani ɓangare na sifofin mahadi da matsayinsa da kuma tarihinsa sannan ku duba littafi na biyu biharul anwar mujalladi na nawa hamsin da biyu shafi na ɗari uku da talatin da takwas hadisi na tamanin babun a ƙarƙashin babin da yake fayyace mana siratu siyarahu ko tarihin rayuwansa wa akhlaquhu da halayensa wa adadu ashabihi da yawan magoya bayansa sahabansa mabiyansa shi mahadi kenan Ba a samu wannan ah, wa inda ma akhara mahadiyuhumul maz'umu min al-khuruj min makhba'ihi yayin da mahadin nasu har yanzu yayi jinkirin fitowa bai fito ba daga inda yake koyen to idan kuka tuna akwai shekara wajen dubu ɗaya da suka wuce da ɗari tara dubu ɗaya da ɗari kusan uku da casa'in da wani abu lokacin da ƙaramitawa a tarihin musulunci qaramita suka fito to yadda suka ga kawai mahadin nasu yayi jinkiri bai fito ba menene shine nafazal ƙaramitsatu ƙaramitsawa suka zo suka zartar da wannan aƙida kala al aswad suka fada wa makka kawai ta ko ina suka kakkashe mutane kisa na ban mamaki a makka suka zo suka fasa ka'aban suka fidda bakin dutsen nan fi ghazwihim li makkata ku duba a shekara ta 317 bayan hijira 317 ka cire 317 daga shekara ta 1438 nawa zai rage da aka yi minus din 317 out of 1438 da aka samu kusan dubu Eh, da ɗari uku da casa'in da ɗari da ashirin da ɗaya to ku duba tun wannan shekarun fa suna da wannan tunani sun farwa makkan a wannan shekara shekara ta ɗari uku cif da goma sha eh, da goma sha bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fasa ka'aban sosai suka balle wannan bakin dutsen walakin lam yazhabu biha bihi ila qum sai dai ba su samu daman tafiya da su garin su birnin su na qum din inda suke cewa can ne ya dace dutsen ya kasance bal zahabu bihi ila al-bahrain sun tafi da dutsen ne kasan bahrain bahrain wa baqiya fi hawzatihim ya zauna a hannunsu dutsen ya zauna a hannunsu isnani wa ishirina sana na tsawon shekara ashirin da biyu yana hannun su dutsen ka'aba wani maza to me yasa wa aina satakunu qiblatun nas to ina ne alqiblan mutane zai kasance dole ya kasance haka din kenan inda suka kai shi game da wannan cewa lallai sai an mai da waɗannan masallatan guda biyu can garin kom da dutsen kaba din nan iftarau ala aliyin sun kirkiro wata ƙarya suka danganta ta ga sayyidina ali wai annahu khataba fi masjidil kufa wata ran sayyidina ali yayi hudu ba ta musamman a masallacin kufa faqala wai sai yace kufa aina take can wajen su yace ya ahalal kufati ya ku ‘yan kufa, laƙar habakumullahu azza wa jalla, lallai Allah maɗaukakin sarki ya muku baiwa, baiwan da bima lam yuhbu bihi ahadan, irin baiwan da Allah bai man wani a duniya irin ta ba. Ina fata an gane ko? Allah ya muku baiwan da bi malam yahbu bihi ahadan min fadlin. Allah ya muku baiwa da wata falalan da Allah bai ma wani mutum wannan baiwar da falalan a duniya ba Musallakun baitu adam wajen sallanku shine gidan adamu annabi adam wa baitu nuhin wa baitu idris wa musalla ibrahim ida gidan nuhu da gidan idris da kuma masallacin annabi ibrahim wala tazhabul ayyamu kwanaki na alkiyama ba za su tsaya ba wallayali da yini da daren su hatta yunsabal hajarul aswadu fihi sai an zo an kafa sai an zo an kafa bakin dutsen nan a jikin wannan masallacin ina fata an gane ko sai an kafa wannan bakin dutsen a wannan masallacin bi ma'ana wannan masallacin shine masallacin kum din kenan shine masallacin kum wato alkiyama ba za ta tsaya ba sai an zo an manna dutsen ka'aba a wajen domin nan ne asalin inda yake azzalimai ne makiya Allah makiya ahlul baiti makiya limamai makiya su sayyidina ali suka fi karfi suka kai shi can aka gina na fata an gane ko ku duba wannan magana a littafin su mai suna man la yahduruhu al mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da biyu hadisi na ɗari shida da casa'in da shida babu fadlil masajidi littafi na biyu mai suna wasa'ilu shi'a shafi eh, mujalladi na uku shafi na ɗari uku da tara hadisi na goma sha takwas babu ta istihbabi qasdi masjidin a'zam bil kufa walau min ba'idin wato babin da yake nuna dole kawai ka ka fuskanci masallaci mai girma mafi girma a kufa ko da daga nesa kake kawai ku duba kitabul wafi littafi na uku kitabul wafi sai eh, yi nace ku a ah, littafi na uku a je a jerin su da nike kirga reference inda wannan magana suka faɗe ta footnote na hudu littafi na farko mallaya haduru yahduruhu ɗaya kenan littafi na biyu wasa'ilu shi'a sai wanne shin littafi na uku a jerin references da wannan maganan ta fito yawa kitabul wafi shi kuma mujalladi na sha hudu ina fata an gane shafi na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai nan ne za ka samu wannan magana a waɗannan littattafai guda uku da aka ambata kowanne da mujalladinsa da safe sa ina fata an gane wannan a ƙarƙashin babu fadlil kufati falalan kufa da masallatan kufa waftarau suka sake ƙirƙiro hujja a kan wannan bi anna mahdiyahum yaqulu wai mahadinsu ga abin da yace wa aji'u zan zo ila yathriba zuwa yathriba ina ne yathriba madina kafin zuwan musulunci wai mahadinsu ya furta wannan ya faɗa sannan zan zo ila yathriba zuwa ga yathriba fa ahdimul hujurata rusa wannan ɗakin da aka binne manzon Allah shine al wannan maganan ku duba fudnan na farko dalailul imamati shafi na 542 hadisi na 522 ma'arifatu man shahada sahibar zaman fi halil ghaiba littafi na biyu a ƙarƙashin wannan ɗin akwai muktasar basairu daraja shafi na ɗari uku da casa'in da biyu hadisi na ɗari biyar da eh, takwas eh, ta timmatu ma ta ƙaddama min ahadithin raja'a hadi eh, littafi na uku kuma biharul anwa ko a ƙarƙashin wannan mujalladi na hamsin da uku shafi na ɗari da hudu shi ma a hadisi na 131 a karkashin babu raja Wakala qala ayatuhumul mu'asir husain al suna da wani hamshakin malamin su na wannan zamani mai suna husain al-khurasani mutumin Kurasan daga cikin biranen can iran yace inna tawa'ifa shi'a lallai waɗansu ɓangarori na 'yan shi'a ya tarakabuna wato suna sa ido daga wani eh, a kowane lokaci cewa anna yauman qariban atin lalle wannan ranan da muke suke mafarkin shi yana nan zuwa na cewa za su rusa masallacin harami da na manzo Allah su rusa ɗakin eh, gidan manzo Allah inda yake a kwance da kuma cire dutsen Ka'aba din nan kullum suna nan suna zaman dakun ganin ranan da eh, wannan ranan za ta zo yuftahu lahum tilkal aradi eh, Allah zai buɗe musu waɗannan ƙasashen na Saudiya ƙasashen Laraba inda Makka da Madina da menene al-muqaddasa limarratin ukhra wato Allah zai ba su nasara su yi konkarin, su shafe waɗannan ƙasashen biranen wata rana na biyu liyadkhuluha aminina su shiga wannan kasashen lami lafiya cikin aminci mutma'innina da natsuwa fa tufu bi baiti rabbihim su je su yi dawafi a gidan ɗakin ubangijinsu wa yu'addu manasikahum su je su yi hajjin su irin nasu wa yazuru qubura sadatihim su ziyarci kaburburan eh, manyan su wa mashayikhihim da shehunan su wala yakunu hunaka sultanun ja'ir a lokacin babu wani sarki ja'iri azzalimi ya tajawazu alaihim bi hakki aradihim wanda zai zo ya tozarta su ko ya wulakanta su irin yadda ake musu yanzu sai a hana su abubuwa kawai wa zihabu hurmati islamihim da kuma babu wani ja'irin sarki ko shugaba da zai hana hana su wato hurumin addinin su aikata hurumin addinin su wa safki dima'ihim al-mahquna ko babu wani ja'irin sarki da zai zubar da jinin su wanda aka haramta a zubar wa nahbi amwalihim almuhtarama da kwace dukiyoyinsu eh, zulman wa udwanan don zalunci da ta'addanci haqqaqa Allah ta'ala amalana Allah ya tabbatar mana da nufin namun nan ya nuna mana ranar da waɗannan lokacin zai zo na rusa waɗannan wura. na fata an gane yanzu yanzu yanzu abinda suke nufi yanzu sarkin Saudiya da gwamnatin Saudiya su tura ɗan sanda su fiffike su in sun kashe mutane sai a zo a fiffille kansu to akwai ranar da Allah zai ba su nasara su samu nasara kan waɗannan su yi hajjin su su tada su kashe wanda za su kashe ba tare da wani ya zo ya zubar da jinin su ko ya sare wuyan su ko ya abin nan ba ba tare da wani ya hana su walwala su yi abin da addinin su yace su yi ba a wannan kasa. eh ka sunan dai ka san tukka da warwara wannan maganar da suke da mafarkin fatana ne to ku duba footnote na biyu can al-islamu ala dawi tashayyu musulunci a mahangan shi'a shi na littafin kenan eh, shafi na 132 zuwa 133 na al ne. وقد أهدى كتابه إلى مكتبة دار التقريب بالقاهرة يا بعد وأن اللتافين ديالنا فما تشوتا إزواغا library babban library na daru takrib da yake alkahira tun lokacin da ya wallafa shi kahira nan a cairo kasan misra waja'a ala ghilafihi bi annahu nushira bil lughati ya zo a bangon littafin ya nuna an wallafa shi bisa an fassara shi a harasa uku al'arabiya wal farisiya wal injiliziya an fassara shi da harshen larabci da kuma farisanci da kuma turanci wa haza ala rida wazaratul ma'arifil eh, eh, eh, abinna iraniya kuma littafin ya samu karbuwa sosai da menene wato ministry na e-, education da menene na iran sun yaba masa ko kwarai da gaske game da wannan littafin da ya wallafa ya samu karbuwa da yabo na ministry na education na nan abin nan wa fiftifalin rasmiyin akwai wani biki kuma da suka yi sosai rasmiyin wato a gwamnatance eh, eh, idan ka ji an ce abu rasmi official yawa officially akwai wani bikin da aka yi shi officially wa jamahiriyun wanda aka yi shi na jamhuriyar kasan iran din magaba daya uqima fi ibadan ibadan ba ibadan wannan ba fa wato a shekara ta nawa ku duba a eh, shekara ta 17 march 17 march 1979 1979 eh, al-muwafiq wanda ya daidai da sha takwas ga watan hudu na shekara ta dubu ta da ɗari da tara lithauratul humain wanda aka yi shi musamman aka cashe saboda goyon bayan revolution na humaini da ya yi saura shine revolution alka ahadu shiyukhihim to a irin wannan bikin da aka yi mamala aka cashe a gwamnatance inda duk yan kasa suka haɗu ga ɗaya daga cikin lecture ko kalmomin da ɗaya daga cikin shehinsu ya faɗa a ranar wa huwa Dr. Muhammad Mahadi Sadiqi ɗaya daga cikin malaman su Dr. Muhammad Mahadi Sadiqi khutubatan qala fiha yayi wata huduba ga contents kaɗan daga cikin abinda huduban ta kunsa yace usarrihu yau ina bayyana muku ƙarara ya ikhwani almuslimin ya su yan uwanshi musulmai fi masharikil ardi wa magharibiha daga gabacin duniyan nan har yammacin duniyan nan anna makkatal mukarramata kun ga makka din nan makka mukarrama haramullahi aminu wato harami ne na Allah amintacce yahtalluha shirzimatun minal yahud very soon akwai waɗansu 'yan mutane daga cikin yahudawa za su zo nan gaba su mallaki wajen su kwace wajen ga shi ya bayyana su waye ake nufi waɗannan in suke nufi da wanda za su kwace jin tunda abdullahi bin saba shi ya haife su su ne suka shirya wannan ɗin kuma to kaga idan ka duba wani wani alliance ne tsakanin su farisawa majusa da yahudawa su ne freemason asali kenan ya bayyana wa wa'adahum bi fathiha kuma ya musu alkawari cewa lalle za su samu nasara su buɗe waɗannan wuraren ku duba udhi'at hadhihi al-khutba khudnan na uku an yada wannan khutbar da yayi min sauti sauratil al-islamiyyati fi abdan eh, abdan wato a sautin revolution na musulunci da suka yi a iran a garin abdan inda aka yi ta a sa'a a faniya ta ashara zuhuran wato karfe goma sha biyu na rana ya yi deliverin wannan lecture har an faɗi time ɗin, min yaumi a rana ta nawa 17 eh, march 1979 ya faɗe ta na fata an gane kun ga wato akwai waɗansu alayan tsakanin su kenan wa ya fi ilami daulatin khumainiyya kullum a gidajen rediyon eh, Iran lokacin Khomeini kullum sai kaji an ce asuwarul mu'abbiratu an hadha al-i'tiqad kullum sai kaga ana irin dan jingles din nan jingles a gidajen TV da rediyo da yan nuna katun da yan abun nan na nuna cewa ga yanda za a kwace ga yanda za a kwace ana irin waɗannan abubuwan ga yanda za a rugurguza ga yanda za a cire dutsen ka'aba din ga menene kullun zaka ga a lokacin Khomeini gidajen rediyon da TV suna yawan nuna wannan abun don su dasa wa matasan kasancewa lalle wannan abun yana nan zuwa wa minha daga ciki akwai suratun yan katun da suke tumathilul ka'aba sai a nuna ga wata katun na ka'aba wa ila hal masjidul aqsa a jikin ka'aban ga masjidul aqsa masallacin kudus wa bainahuma tsakanin ka'aban da masallacin kudus din yadun qabidatun ga wani hannu haka ya haka eh, qabidatun ala bundukiya bai ga wani hannu yana rike da bindiga wa tataha ta'aliqun nassuhu to ga ka'aba ga masallacin kudus din haka sai a tsakiyarsu sai aka yi wani hannu ya rike wata irin bindiga haka to can kasa kuma kamar logo can kasa ya aka rubuta harriru qiblataini we are going to free free ina fa freedom a wato sai mun enta qiblataini ina ne qiblataini makka da kudus din kenan ai ba da can ake kallo ba to eh, tunda an nuna masallacin kudus kenan wato za su inta shi daga hannun yahudawa nan kuma masallacin kaba a ina yake a makka ko to shi ma za a inta shi to shi ne kullu sai kaga wannan logon ga Ka'aba ga masallacin Kudus ga wani hannu a tsakiya rike bindiga nan kasa kuma an rubuta cewa sai mun inta alkiblo biyun nan sai mun yanta alƙiblu biyun nan haka za ta gani wannan ku duba footnote na biyar can na hudu can mujallatu shahidil irani wannan a magazin din su ne na shahid shahidan iran wato adad adad shine eh, wannan eh, ya ake kiran shi su ma volume ne volume magazin magazin ai su ma volume 1 volume 2 volume edition first edition second edition to wannan 40 edition din 47 eh, 46 edition din wanda aka yi shi a shekara ta rana ta sha shi daga watan goma shekara ta 1400 daidai kaga 38 years ago ce years ago wannan mujallar take nuna irin wannan wa yunzaru jaridatul madinati saudiya ku kalli wata jarida ta kasar saudiya ma su ma sun dauko suna nuna matasan su gafa abinda waɗancan suke nufi ku duba shi ma on 28 27 eh, zul zulqa'ada wata na sha ɗaya kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu su ma 38 years ago kina fata an gane ko to shi kenan sai mu tashi a aikin mahaji na biyar point na biyar zai tsaye da haddi irin na annabi dawud kusa annabi dawud ne aka kama masa ƙara bai bincika ba yanka hukunci ko to yake su ma irin irin hukuncin da za su rika yake babu bincike babu hujja na fata Allah ubangi ya rufa mana asiri سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين يا رب العالمين